This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya suna na sarfil hashin gumel tare da muhammad hafiz Babal da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani shiri a yau daren talata 16 ga watan afrilun shekarar 2024 a cikin shirin za a ji cewa masana na kira gwamnatin najeriya tallafawa jiragen da ke zuwa kasashen waje don zai haɓaka tattalin arzikin ƙasa haka kuma duk da ƙarin kuɗi da aikin haji da hukumar kula da aikin haji ta yi yanzu haka wasu jihohi sun kammala biyan kudadensu sai kuma shirin allah ɗaya gari banban da ramatu garba za ta kamana amma fa duka sai mun fara shan labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum sakataren tsaron amurka da austin ya tattauna da takwaran aikinsa na kasar sin a yau talata tattauna ta farko tsakanin manyan shugabannin tsaron kasashen biyu cikin kusan watanni sha bakwai ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce austin da admiral dong jong na kasar sin sun tattauna kan dangantakar tsaro da kuma batutuwan da suka shafi tsaro a duniya da yakin da rasha take yi da ukraine zuwa tsokanar baya-bayan nan da koriya ta arewa take yi sanarwar da aka fitar ta ce austin ya jaddada muhimmancin mutunta 'yancin zirga-zirgar teku kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa suka tabbatar musamman a tekun kudancin sin Beijing ta jaddada aniyar ta na iko da hanyar shiga tekun kudancin Sin da kuma mayar da Taiwan karkashin ikonta da karfi idan hakan ta kama. Shugaba Joe Biden ya ce sojojin Amurka za su kare tsibirin da ke karkashin mulkin demokuraɗiyya daga hari. Wani alkali a birnin New York na Amurka ya yi wa ƙarin wasu mutane da za su iya zama masu taimakawa alkali yanke hukunci tambayoyi a yau talata. yayin da yake neman mutanen da suka ce za su iya yin adalci a shari'a ta zargin laifi da ake yi wa donald trump a shari'a farko da aka taɓa yi wa tsohon shugaban amurka ana zargin trump da makircin ɓoye biyan kudaden toshiyar baki da rufe zargin yin mu'amala aure da wata mata a lokacin da ake shirin yakin neman sa na 2016 na neman fadar white house sai dai lokacin da mai shari'a one machan na kotun kolin new york ya kawo wasu da ake ganin za su iya zama masu taimakawa alkali yanke hukunci su 96 zuwa kotun sa a ranar farko ta shari'a a jiya litinin fiye da hamsin daga cikinsu waɗanda ba a saba gani ba sun ɗaga hannayensu don nuna cewa ba za su iya yin adalci ba kuma an sallame su nan take yau talata isra'ila ta yi kira da a sanya wa iran sabbin takunkumai a wani mataki na mayar da martani ga sojojin iran da wasu ƙawayenta da suka kai hare-hare ta sama a kan kasar ta yahudawa ministan harkokin wajen isra'ila kaz ya bayyana a shafukan sada zumunta cewa ya tuntubi sama da kasashe talatin da neman a saka takunkumai a kan shirin nukiliyar iran da kuma ayyana dakarun juyin jihali na kasar a matsayin kungiyar ta'addanci amurka na ɗaya daga cikin kasashe da dama da suka riga suka ayyana ircg a matsayin kungiyar ta'addanci tun a watan oktoban bara amurka ta gagaba takunkumai da dama kan shirin makami mai linzami na iran yayin da takunkuman majalisar ɗinkin duniya suka ƙare jami'an sojin isra'ila sun faɗa a jiya litinin cewa dole ne tehran ta girbi abin da ta shuka na har-haren makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa kusan 350 da ta kai a ranar asabar da ta wuce waɗanda mafi yawa aka harba daga ƙasar iran Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau talata wani kwale-kwale ɗauke da gungun mutane ya kife a wani kogi a yankin Kashmir da ke karkashin ikon Indiya. inda mutane hudu daga cikinsu suka nitse kamar yadda kamfanin dillancin labarai na press trust ya rawaito kwale-kwalen ya kife ne a kogin jahilum kusa da sirinagar babban birnin yankin galibi fasinjojin jirgin yara ne kuma masu aikin ceto na neman wasu da dama da suka ɓace an yi ruwan sama kamar da bakin kwarya a yankin a cikin 'yan kwanakin nan da suka wuce lamarin da ya haifar da karuwar ruwa a kogin hatsarin kwale-kwale ya zama ruwan dare a indiya inda jiragen ruwa da yawa ke da cunkoso kuma ba su da isassun kayan kariya a bara mutane 22 ne suka nutse yayin da wani jirgin ruwa mai hawa biyu dauke da fasinjoji sama da 30 ya kife a kusa da gabar teku a jihar kerala da ke kudancin india an yi ruwan sama kamar da bakin kwarya a haɗaɗɗiyar daular larabawa a yau talata inda ya mamaye wasu manyan tituna tare da barin ababen hawa akan titunan birnin dubai a halin da ake ciki adadin waɗanda suka mutu a wata mummuna ambaliyar ruwa makwabciyar ta oman ya karu zuwa mutane sha takwas yayin da wasu kuma suka ɓace a daidai lokacin da ƙasar ke shirya wa ruwan an fara ruwan saman ne a cikin dare wanda ya cika titina yayin da iska mai kaɗawa ta hana zirga-zirgar jiragen sama a filin jirgin saman dubai wanda ya fi kowa yawan zirga-zirga a duniya da nan ne kamfanin jirgi na emirates yake 'yan sanda da jami'an agajin gaggawa sun yi ta tuki a hankali a titunan da ambaliyar ruwan ta mamaye inda suka rika haska fitilun cikin duhun asubar fari walƙiya ta haska sararin samaniya lokaci-lokaci tana taɓa toliyar burj khalifa gini mafi tsaho a duniya ƙarshen labaran duniyar kenan. Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A yayin da alkalama suka yi nuni da cewa wasu kamfanonin jiragen saman waje sun shiga takun saƙa da kamfanin Airpeace kuma kula da ƙungiyoyin fararen hula ta Najeriya NCSCN da wasu masana tattalin arziki sun buƙaci gwamnati da tallafawa kamfanin na cikin gida. kama daga ɗauke harajin shekara guda ganin halin da 'yan najeriya ke shiga na tsadar farashin tikitin tafiya ƙasashen waje daga abuja wakilin halima abdur'uf ta aiko mana da ƙarin bayani Babban daraktan NCSCN Blessing a Soto kenan yana cewa ƙasa da mako guda da kamfanin jirgin saman jelar fasinjoji na Airpeace ya shiga babin tafiya London daga Legas akan naira miliyan ɗaya da ɗan ɗuriya. Kamfanin jirgin saman Birtaniya ya rage farashinsa daga naira miliyan uku zuwa bakwai yanzu ya kai ƙasa da naira miliyan ɗaya. Lamarin da ƙungiyoyin ke gani a matsayin yi wa Airpeace zagon ƙasa. Ganin yadda fara jigilar fasinjoji zuwa ingila na kamfanin apis ya fara yin tasiri ga rage farashin tikitin wasu kamfanonin jiragen saman kasashen waje baya ga ci gaba da farfadowar darajar nera ga kuma batun fara sayar da man jirgin sama da matatar man kamfanin dangote ke yi a yanzu muka tuntubi wasu 'yan najeriya ko waɗannan matakan sun kawo sauki ga farashin tikitin zirga-zirga a cikin kasar kuma akasarin waɗanda muka tuntuɓa suka ce ba wannan maganar sunana abubakar muhammad wanda aka fi sani da abuja ga a zahirin gaskiya tun lokacin da safe suka saukar da kudin jirgin su suka fara jigilan fasinjoji zuwa ingila tikitin nan kasa najeriya ban ga wani canji ba don tun bayan lokacin na sana siya tikiti zuwa kano bauchi na kuma siya zuwa lagos amma dai gaskiya ban ga wani bambanci ba sunana abdulaziz mala ya fi ta yi kokari sosai da ta rage kudaden jirage zuwa london amma kuma wannan bai shafe na cikin gida ba ya kamata a ce harkan safara na jirage a cikin najeriya tsakanin abuja zuwa zuwa Kano ko Kano zuwa Lagos ko Maiduguri zuwa Abuja a rage shi saboda talaka kuma sauran mutane wanda suke harkan tafe-tafe so sun more wannan alfarma. Kungiyoyin fararen hula dai sun yi kira ga gwamnati da ta ba wa kamfanin Airpeace kariya dauke masa harajin shekara ɗaya kamar yadda za ku je daga bakin darakta kungiyar NCSCN. Sunana Alhaji Gambo Haruna Jagindi makasudin shirya wannan taron shine mu kira da gwamnati cewa lalle lokaci ya kai da ya kamata su karfafa kamfanin din jirgin sama na air su ba su goyon baya domin su samu cima wasu burinsu na taimaka ma kasa da suke yi domin in kin tuna tun da suka shigo suka fara daukan fasinja daga nigeria zuwa london farashin kudin jirgin sama sun karya ta daga misalin akwai inda ake biya babban kujera kamar miliyan bakwai ya dawo ana biyan miliyan guda ɗaya kawai to kuma ba don suna tausaya ma 'yan nigeria a'a sun yi ne fashe don su tabbatar da cewa kamfanin airpeace za su ture ta daga kasuwan jigilan mutane zuwa london domin in ba su iya cimma wasu bukatunsu na siyan mai da wasu abubuwa ba kin ga ba za su iya ci gaba da wannan ba bayan sun ture su daga cikin wannan hanya sai su kara daga farashi su koma yadda suke da to shine ne mu muke kira da gwamnati su dauke kamfanin airfis biyan haraji kamar na shekara guda a wani bangare kuwa masanin tattalin arziki malam kasim garba gurfi ya ce harka ta zirga-zirgar jiragen sama harka ce wadda ta shahidi duniya baki daya amma dai gwamnati yana da kyau ta diba ta ga duk abin da za ta ta taimaka ma waɗannan jiragen na najeriya don suna taimaka mana ba wai airfis kaɗai ba sauran jirage ma da suke aiki ki ɗauka aikin alhazan najeriya in ba dan muna da jiragen najeriya ba irin su max air da sauransu da suke ɗauko alhazan mu da wahalar da za mu sha ba ya kaɗan bace ba su saboda haka duk jiragen da suke na najeriya waɗanda suke zirga-zirga ta ƙasar waje da ta cikin gida gwamnati ta diba ta ga duk taimakon da za ta iya musu taimasu domin dan muna da namu za mu samu sauki sauki in ko ba mu da namu to gaskiya na kasa waje ba taimakon mu za su yi ba so wannan zai kuma taimaka mutane su rika shigowa kasan mu da sauki kuma arzikin mu zai haɓaka in muka diba kasashe kamar su Dubai haka za ka ga yadda Emirates ke taimaka masu haka ma British da ga mutanen British duk kokarin ji ta bakin gwamnatin tarayya a bangaren ma'aikatar kula da sufurin jiragen sama akan yiwuwar daukewa kamfanin Airpeace haraji na tsawon shekara guda ta wayar tarho da sakon karta kwana ya ci tara a yayin hada wannan rahoto Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gai da Halima Abdur'uf. To kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin duk da ƙarin kuɗin aikin hajjin bana da hukumar kula da aikin hajji ta Najeriya ta yi. Yanzu haka wasu jihohi sun kammala biyan kuɗaɗensu kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilinmu Lado Salisu Garba ya haɗo mana. biyo bayan da hukumar jin daɗin alazai a najeriya wato nakon ta ƙara kuɗin aikin hajin bana da ya tashi daga kan naira miliyan hudu da rabi zuwa kusan naira miliyan tara Alazan wasu daga cikin jihohi a najeriya sun kammala biyan dukkanin kuɗaɗen su da ya kamata su biya na ƙarin har ma wasu daga cikin jihohin suka ayyana cewar sun kammala dukkanin shirye-shirye na zuwa aikin hajin ta bana jihar adamawa na ɗaya daga cikin jihar da suka kammala dukkanin shirye-shiryen da ke arewa maso gabashin ƙasar inda ta shaidawa muryar amurka cewar ta riga ta kammala dukkanin shirye-shiryenta to sai dai wasu daga cikin alhazan sun bayyana irin yadda suka shiga cikin halin ni yasu da kuma takura sakamakon ƙarin kuɗin da aka riga aka musu yusuf jibril na ɗaya daga cikin maniyacin bana wanda ya ayyana cewar wannan ƙari ya jijjiga su sosai amma sun biya da ƙyar da zanen goshi wannan ƙari da aka yi a gaskiya ya jijjiga mu sosai musamman mu manoma da makiyaya a game da ƙarin nan domin ita jihar Adamawa jiha ce ta manoma da kuma makiyaya. Lallai lallai ƙarin ɗin bai mana daɗi ba, alal haƙiƙa bai mana daɗi ba. To sai aka ba mu ƙaramin lokaci a takure. To gaskiya mu alhazan mu sun wahala gaba ɗaya alhazan Adamawa ba wanda abun nan bai jijjiga shi ba. Shi ma yi guda ba wanda ya ce wani al'amari dai ya jijjiga su amma yana daga cikin waɗanda suka biya sai dai ya koyi kira ga mahukunta da kawo musu Su ɗauki ta hanyar taimaka musu domin a cewarsa wani al'amari na ƙarin ya jefa su cikin halin ni'yasu tare da majin cewar nan gaba kaɗan aikin haji na nema ya gagari kundila. Na yi niyya tafiyan haji, ana na aka aka faɗa mana ga abun da ake biya naira miliyan hudu da dubu ɗari biyar muka kokota muka ba da wannan kuɗin ya ka waye gari aka ce an ƙara kuɗi zuwa san miliyan tara. Kamar ni na yi ƙoƙari na cika nawa kuma dewa daga cikin mu sun cika amma wasu kuma sun mun sun yi abun ya gagara sannan mu din kuma ma da muka cika gaskiya muna cikin wani rayuwa na wadda dai za a ce dai Allah ubangiji ya kawo saukin wannan rayuwa su kuwa ma'aikatan kula da jin daɗin alhazai a jihar Adamawa cewa suka yi sun kammala dukkanin shirye-shirye daga nan Najeriya har zuwa ƙasa mai tsarki wa har zuwa ƙasar mai tsarki domin ganin an gudanar da aikin hajin bana cikin tsanaki tare da walwala ba tare da alhaji ko hajiya sun shiga cikin halin ni'yasu ba duba da irin wannan kuɗi tsururu tururu da suka zuba a cewar malam abubakar salihu sarkin turawar gurin wadda ke zama sakataren dindindin na hukumar jin daɗin alhazai ta jihar adamawa insha Allah an riga an kammala domin ita hukuma alhazai ta ƙasa ita take da haƙƙin kula da su ciyarwa da kuma ba da masaukai ga mahajjata e, da kuma kula da duk wasu ayyuka na sufuri da kuma passports ɗinsu a makka da madina to a madina musamman ciyarwa da accommodation ta riga ta sa hannu da kamfanonin da ya kamata ta sa hannu saboda aka an gama da da ishu na madina to a makka mu muke da hakkin ciyarwa da kuma ba da masaukai kuma jihohi sun riga sun je pre-hajj visit already sun riga sun yarjejeniya da kamfanin mu'assasa da ya kamata su ba mu wayannan masaukai kuma su ciyar da mu shugaban hukumar jin daɗin alhazai na jihar adamawa ya kara da cewa kamfanin matsaya ita ce wadda za ta yi jigidan alhazai na jihar adamawa inda za ta fara jigidan alhazan daga ranar talatin ga watan mayu zuwa talatin ga ɗaya ga watan na mayu sai kuma ranar ɗaya ga watan yuni na shekara ta dubu biyu da hudu ana sa ran kamfanin jirgin max air za ta ɗauki alhazai dubu ɗaya da ɗari bakwai da takwas a jihar adamawan domin kai su ƙasar saudiya na sauke faralin aikin hajin bana lado salisu garba muryar amurka daga adamawa a najeriya a gai da Lado Salisu Garba. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. Na yi shirin bin sako na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamanninta dan dubayya ka ɗauki alkalami zana in za ka iya. faɗo masu kokun ba za na kosa ba ƙarshen labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faro ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina zani bani na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe na yi karo da ɗan musa ya so in ɗan huta ni ko na ce ban gaji ba. haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane eke eh, kin yi mantuwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar banyo ba nake nisa na ƙarawa na wuce gwamba yanzu na shigo adamawa sallah na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yau ba garin fulani ne adamawan yola ce amanar kyawu a kai garin yola na ga lubabatu yar mutanen yola ta ji labari na har tana zubar kwalla ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba rayuwa lallai na ga abun mamaki iya a soyayya babban ɗaki na yi gamo a soyayya na yo doki ni na zaton soyayya da akwai zaki na ɗanɗana sai na ji akwai wani sarki da ɗanɗano na yi ma ban tantance ba wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin washington dc ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita 102.5 zangon fm za iya samu a tashar mu ta yanar gizo ta adireshin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta. Yanzu kuma sai mu na gaba. Wani gari wani gari wani garin da ake kurba manja na zalla. wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurba man gyada madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. Shirin da ke haska fitila kan rayuwa da zamantakewar 'yan Afirka a sassan duniya musamman ma na ƙasashen Turai. A wannan makon, shirin ya yi nazari kan ire-iren ƙalubalen da yaran Hausawa da aka haifa a Turai ke fuskanta. yayin da suke kokarin ganin sun iya harshensu na gado. An haifi ni a Faransa, iyaye na Hausawa ne, a dida Hausa su ta yi. Na tafi a an wana da su ta taso daga dida sun zo. Na fi su haka na soma fatan Hausa. To sai a biyo mu don ji daga bakin matasa da fashin bakin kwararru kan matakan da za su iya taimakawa raya harshen uwa tare da daga darajar harshen na Hausa. sunana ramata garba baba madalla To bincike dai ya nuna cewa a kasashen turai yaran hausawa na fuskantar cikas na musamman wajen iya magana da harshensu na gado. Duk da ƙoƙarin da iyayen ke yi wajen soma musu magana da harshen tun suna ƙanana. Assalamu alaikum sunana Awwal Muhammad Sani Jonkado ina da shekara 24 an haifi ni a faransa iyaye na hausawa ne a dida hausa suke yi ban taba tafiya a nigeria ko, niger ban taba tafiya a afirka amma na karanta hausa a nan da zumunta ina da iyaye to duk da haka awal bai yi kasa a gwiwa ba ya ci gaba da kokari don ganin ya lakanci harshen na hausa na tafi yadida an wana da su ta taso da yadida sun zo na fi ziyaran su haka na soma fatan hausa ban na yi hausa mai kyau <laughs> amma ina ji ina ina amsawa. To labarin awal da ya yi kama da na Sadiq Jibrin, da shi ma iyayensa Hausawa ne amma haihuwar Ingila da rudin tashi a tsakanin al'adu biyu mababanta ya haifar wa nakasu. Ya idan mahaifiyata na min magana da Hausa, ina fahimta kawai na mayar da yaren Hausan ke bani wahala. To harshen Hausa dai ya ci gaba da bazuwa cikin hanzari a duniya. Yanzu ta kai Hausa na gogayya da dukkanin manyan harsuna a duniya. hausawa da dama na alfahari da harshen musamman ma matasan da suka tashi a turai da ke kokarin ganin su ma ba a bar su a baya ba. sunana hafsa kuma an haife ni a england london to be precise to da ake mu iyayenmu she suna insistin muna hausa isa ba mu turanci da su ko da mun dawo abin nan yaren da ka fi saba da shi shine turanci don ka fita waje turanci da aka yi haka dawo gida yasa muna dawo gida ana ce muna tabbas <laughs> dole dole sai mun yi hausa yasa yanzu na je wurin mama na kun na je wurin baba na ce to ga abin da nake bukata in ban faɗi cikin hausa ba ba tankana isa cikin haka nan muka, iya hausan. To idan muka koma ga masana ilimin harsuna kamar Dr. Umma Aliyu Musa, malamar Hausa a Jami'ar Hamburg da ke Jamus ta ce tabbas iyaye hausa na iya ƙoƙarinsu wajen ganin yaransu sun tashi da harshen na uwa. na san yara kuma ina mu'amala da mu wadda suke da yara a nan na san cewa sukan samu kansu da kalubale da dama wajen kokari ko kuma yadda za su yi su ga cewa yaransu sun koyi harshen uwa sosai saboda idan suka fita waje dama an ce sarkin yawa ya fi sarkin karfi idan iyayen ba su ne suka koyar da su harshen uwa ɗin tun daga tushe ba sai zama cewa yaran ba sa kamawa shi yasa mukan sanar da iyaye cewa babban abin muhimmanci shine ya zama cewa a kodayaushe idan za su yi magana da yaransu to su yi amfani da harshen hausa zalla sannan kuma bugu da ƙari idan iyaye suna eh, nuna ma yara wasu dirama hakanan ko fina-finai na hausa zai taimaka wajen eh, buɗawa yara kalmomi kai na hausa wanda zai daɗa inganta yadda suke magana da harshen hausa sannan kuma mukan gaya wa iyaye a ƙara da littattafan hausa ga sunan birjik akwai irin su taskar tatsuniya wadda bukar usman ya ya wallafa to akwai labarai kala-kala na su gizo da koki duk irin wannan dai kuma koma a yanar gizo ne mutum yana son labaran hausa hakan nan akwai na sauraro akwai kuma na karantawa wanda idan bayan harshe da ake yi a cikin gida aka dada cusawa yara sha'awar kallon abubuwa na hausa ko da fim ne ko dirama ne ko tatsuniya ko kuma karantawa yakan taimaka musu To ga masana a harshen na Hausa kamar Dr. Constance Ashmalin Bajamishiya da ta kirkiri littafin bebaye na Hausa da aka fi sani wato da Halima 'yar Fulani. Tana dai ganin cewa yanayin rayuwar Turai ya taka rawa sosai a kalubalen da yaran Hausa ke cin karo da su. Sai dai duk da haka ta ce akwai buƙatar a zage damtse don shawo kan kalubalen. A ƙasashen Turai kalubalen da harshen hausa ke fuskanta shine akwai yaruka daban-daban da ka kewaye da harshen wato kalmomin waɗannan yaruka irin su ingilishi ku faransanci suna shiga harshen hausa da yawa hausawa da ke ƙasashen waje suna haɗa harshe biyu ko kuma su saka kalmomin harshen da ka kewaye da su cikin maganarsu haka ma 'ya'yansu haka suke yi tunda suna zuwa makarantu inda ba cikin harshen hausa ake koyarwa ba ko da yake a ƙasar hausa ma ana samun irin wannan to a zamaninmu bunƙasa harshen hausa ko a ƙasashen waje ba shi da wuya tunda yanzu a kafofin sada zumunta duk ana amfani da hausa shafukan sada zumunta irin su facebook ko youtube da aka iya tura saƙo ku tattaunawa da abokai ku kalon fim-fim na hausa wanda ake cewa kannywood duk wannan a shekarun baya babu shi kuma a ra'ayina kalubalen da harshen hausa ke fuskanta a kasashen turai a wannan lokacin ya fi kalubalen da harshen ke fuskanta yanzu. To a yayin da muke shirin nada tabarman shirin, Sadiq Jibrin da a baya muka tattauna da shi ya ce yanzu yana shirin zuwa Najeriya kuma burinsa ɗaya ya ga ya iya harshen na Hausa kafin ya koma Ingila. you can interview me again. Ya yanzu ina shirin zuwa Najeriya don na je na koyi Hausa. Na miki alkawarin idan muka sake haduwa za mu yi hira da ke da Hausa. <laughs> za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mahuta lafiya daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. gai da ta garba yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai an mafi wannan karan a takaice. sakataren tsaron amurka da austin ya tattauna da takwaran aikinsa na kasar sin a yau talata tattauna ta farko tsakanin manyan shugabannin tsaron kasashen biyu cikin kusan watanni sha bakwai ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce austin da admiral dong jong na kasar sin sun tattauna kan dangantakar tsaro da kuma batutuwan da suka shafi tsaro a duniya da yakin da rasha take yi da ukraine zuwa tsokanar baya-bayan nan da koriya ta arewa take yi wani alkali a birnin new york na amurka ya yi wa a karin wasu mutane da za su iya zama masu taimakawa alkali yanke hukunci tambayoyi a yau talata yayin da yake neman mutanen da suka ce za su iya yin adalci a shari'a ta zargin laifi da ake yi wa donald trump a shari'ar farko da aka taɓa yi wa tsohon shugaban amurka yau talata isra'ila ta yi kira da sanya wa iran sabbin takunkumai a wani mataki na mayar da martani ga sojojin iran da wasu ƙawayenta da suka kai hare-hare ta sama akan ƙasar ta yahudawa ministan harkokin wajen isra'ila kaz ya bayyana a shafukan sada zumunta cewa ya tuntuɓi sama da ƙasashe talatin don neman a saka takunkumai kan shirin nukiliyar iran da kuma ayyana dakarun juyin hali na kasar a matsayin kungiyar ta'addanci. To masu sauraro da haka ne maka kashin shirin namu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe laraba inda za mu kawo muku wani sabon shirin idan Allah yarda. Kamar ko da yaushe za a zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen da suka gabata ta adireshinmu na voa hausa.com har ma da shafinmu na Facebook. yanzu amadadin muhammad hafiz baballe da ya tana kawo shirye-shiryen mu na yau da fiona wa mayin dudu wadda ta hada tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau nisar fili hashin gumul ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum